a kaiwa shugaban ƙasa cikin girmamawa ya saurari wannan saƙon kuma ya yi nazari a kansa ya yi tunani a kansa da wuri kasatan kuma mataimakin shugaban ƙasa wanda nauyin da yake kanka dr kashim shatima nauyi ne mai yawan gaske saboda adadin duk musulmin da ya zaɓi bola ahmad tinubu idan ka kasa su gida biyar to kaso hudu sun zaɓi tunun bune saboda ganin kimarka da darajarka da kuma ikirarin musulun musulun tiket to ga wannan saƙon yau kwana hudu da wucewa a nan kano wannan abin ya faru mun san inda abin ya faru yarinya a gidansu an binne yarinya ta rasu an kai ta makabarta an binne ta bayan an gama binne ta sai mahaifinta ya miƙe ya ce jama'a kun san me ya kashe wannan yarinyar suka ce a'a ya ce wallahi billahi tallahi yunwa ce ta kashe ta ya ce yau kwanan ma arba'in ba ma samun abin da muke ci ya ce in mun ma yi bara iyakar abin da ake taimaka mana da shi ɗari biyar dubu ɗaya ya ce a hakan za mu ci abincin ne fa sau ɗaya ya ce ita sai ta gaba za ta iya wannan jurewa ba sai ta ce azumi za ta kama yi yace idan ta samu wannan na ɗin din shine kuma na bude bakin yace har ulcer ta zame mata chronic saboda ba ta san a fita ai roƙon da ake yi ce wannan shine sanadin rasuwarta ya rantse a makabarta a lokacin da ake binne yar cikinsa wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa mai girma shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa ba wannan ce kadai ta mutu ba saboda yunwa ba ko ita ce kadai wanda ya mutu saboda yunwa ba suna da yawa ko wannan ya sani irin yadda mutane suke bara da roƙon abin da za su ci duk wanda kuma ka tuntuɓa za ka ga wallahi ba ƙarya yake yi ba wannan wace irin rayuwa ce da wani dalili gashi ana neman a kassara mutanenmu a sanadiyar rigimar da ake son a ƙirƙire ta ta ƙarfi tsakanin Nijar da Najeriya yanzu bodan na da Najeriya da mai girma shugaban ƙasa bodan Nijar da tsakanin Nijar da Najeriya da Katoshe yan kasuwanmu na Kano suna nan suna neman su asara akwai mutumin da ya siyo magi na miliyan hamsin da bakwai yana nan magin an tare shi akan hanya ba a bar shi ya shigo Najeriya ba kuma yana zagonyewa maganar da ake yanzu zai iya daga kowane lokaci daga yau zai iya yin asarar wannan naira miliyan hamsin da bakwai ɗin ka kassara shi ka lalata masa jarinsa wannan fa simple misali suna nan nai da suka yi odar kayan abincinsu ta halattacciyar oda amma kawai saboda wani ra'ayi akalla ma kar ka janye takunkumin da ka sa tsakaninka da Nijar kar ka janye amma a buɗe boda ɗin mutane su shigo da kayansu su amfana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yana da hali ya bar makocinsa ya kwana da yimuwa ba zai ji kanshin gidan aljanna ba to ina ga shugaban da yana da halin da zai wasa'a wa mutane abin da za su ci aka ba al'umma cikin yunwa har suna iya mutuwa lalle babu shakka lalle babu shakka wannan shugaban ba zai rabauta a gaban Allah ba sannan manzon Allah ba zai yi alfahari da shi ba Allah ya kare mu ya tsare mu ya uwa masu daraja na daga cikin gara basar da ɗan Najeriya ya samu a wancan lokaci nake magana da ɗan Najeriya idan ya je hajji da niyyar zai ya hajji ko umara ɗan Najeriya shine yake taimakawa waɗanda suke ɗan ƙasa